بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haɗuwar mu a wannan asbahi mai tara albarka ta talata kuma ta 25 ga watan ramadan a wani shekara ta 1438 kuma daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya muna karatu ne a cikin littafin bulugun maram inda muke karanta kitabu siyam kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukunce azumi eh, ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ni bin abbasin radiyallahu ta'ala an huma annan ƙwal rukhisa li shekhar kabir an yi fitara a yi an kulli yau mai miskina wala ƙato a alai rawahu da rakutani wal hakim wa sahaha yace wa ni bin an karwar hadisi daga abdullahi dan abbasin radiyallahu ta'ala anhuma ubangiji subhanahu ta'ala yadda da su Mana da dan da uban kenan Ɗan shine abdullah mahaifin kuma shine abbas qal abdullah ibn abbas ne ce rukhisa li shaykh al kabir an yi rangwame ga dattijo li shaykh ga dattijo al kabir mai yawan shekaru mutumin da tsufa ya zo mashi wanda yake tsufa kuma cuta ce da ba magana warkewarta wai a ce zuwa lokaci kaza zai dawo yaro da dan shekara ashirin da wani abu din nan to sai aka yi mai sassauci an yi fitira a kan ya ajiye azumi in buƙatar hakan ta tashi wa ima kuma ya ciyar an kuli yomi miskinan kowanne yini da bai yi azumin ba sai ya ciyar da miskini guda wala qada alaihi kuma babu ramuwar wannan azumin a kansa an yi wannan sassauci ga dattijo tsoho kenan wanda tsufa ya kama shi ba zai iya yin azumi ba ko ba zai iya yin azumi duka ba sai zama na a kullum aka kai azumi sai ya ɗauki abinci ya ciyar kai azumi yau sai ya ciyar da na yau in aka yi gobe sai ya ciyar in aka yi jibi sai ciyar shine an kulli yaumi akan kowanne yini ya ce da miskini makofin wannan azumin in kuma ya iya yin wasu azumin ne bai iya yin wasu ba to waɗanda iyi su ka ba ciyarwa wanda kuma bai yi ba su zai ciyar ina fata mun gane wannan da ke ko wannan sassauci ne da ubangiji rangwame ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ne faɗin Allah ta'ala wa alal ladina yutiquna fidiyatun ta'amu miskin an rawaito anas ibn malik da tsuba ya same shi ciyarwa ya ajiye azumi din ya kama ciyarwa kuma haga wala qada alaihi babu ramuwa a tare da shi babu ramuwa a kansa mana ba zai rama azumin ba shi da tiji kenan Wa ابي هريره رضي radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس وأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا وما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياب ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وانا وانا ابي هريره انكر وانا حديث ابو هريره عبد الرحمن بن صقر الدوسي رضي الله تعالى عنه ألا يدد شيء أنه قال أبو هريرة يجي جاء رجل وني متن ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqal sai mutumin ya ce da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce halaktu ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah na halaka haka ya fada ya ce ya ma'aikin Allah na halaka qal sai ma'aikin Allah ya ce wa ma ahlakak me ya halakar da kai me ya faru qal sai mutumin ya ci gaba da cewa Waƙatu qatu al mar'ati fi ramadan na afka ma iyali na da rana a cikin watan ramadan haka ya fada ce ya afka ma iyalinsa da rana a cikin watan ramadan faƙal sai ma'aikin Allah ya ce da shi hal tajidu ma ta'tiqu raqaba shin ka kana da abin da ka yanta baiwa da shi bawa ko baiwa ma ta'tiqu raqaba abin da zaka yanta baiwa da shi Wuya wuyayi kenan sawa'un namiji ne ko mace ashe kenan idan mutum ya sadu da iyalin shi da rana a cikin watan ramadan to kafara ta kama shi kafara ta kama shi nau'ukan kafara ɗin nau'i na farko shine ita ce 'yan tabaiwa ƙal sai mutum ya ce la bani da shi ƙal sai ma'aikin Allah ya ce fa hal tastati'u an ta shahrayn ne shin za ka iya yin azumin wata biyu a jere azumi na wata biyu a jere shine fara azumin rana ɗaya da mutum ya karya shi da gangan wanga mun ji mataki na biyu kenan matakin farko shine 'yan tabaiwa mataki na biyu binna azumin wata biyu a jere ƙwal sai mutumin ya ce la a azumin wata biyu a jere haka ake ce ma haka an ya ce hal ta stadiyo an ta suma shaharai ne mata mutatabi'ai ne watanni biyu a jere amma kuma an zo magana a baki sai ga zana azumin wata 60 kwana 60 ko wai wata 60 kwana 60 kuna ji da kyau to idan an ce wata biyu ana nufin a farkon wata duk mutumin da ya fara azumin kafara sawa'un wannan ne ko ta kisa ce inda kafara ce mai wata biyu a jere sai mutum ya fara a farkon wata kuna ji da kyau ko sabon wata kenan farkon shi ɗaya ga wata to yanzu lissafin watan zai bi yanzu lissafin wata zai bi ba lissafin kirki ba sauraka idan wannan watan ya 29 wata mai zuwa ya 29 ya kammala watanni biyun shi a jere wanga ya azumin kwana nau kenan eh 58 in kuma a cikinsu daya ya yi nusan daya ya yi 29 daya ya yi 30 ya yi 59 kenan in kuma kowannensu ya cika 30-30 ya yi 60 kenan mun gano wannan to amma idan bai fara ɗaya ga wata ba ya zama na tsakiyar wata ya fara abinda muke nufi da tsakiyar wata shine zama ya fara biyu ga wata ko uku ga wata ya fara to yanzu zai kirga kwana 60 ne yanzu zai kirga kwana 60 ne ba zai kirga watanni ba zai kirga kwana 60 ne Ƙwal sai mutum ya ce la ba zai iya yin azumin kwana 60 ba ba zai iya yin azumin wata biyu a jere ba kana gana azumin wata ɗaya ma a jere na ramadana ga abin da ya faru Ƙwal. sai maki Allah ya ce fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina shin ka samu abin da zaka ce da miskine 60 miskinai 60 alazim domin azumin ramadan ba karamin wasa bane ba abin wasa bane shin kana da abin da zaka ce da miskine 60 makofin azumi ɗaya da mutum ya karya qal sai mutum ya ce la ba shi da shi ba shi da abin da zai yanta baiwa ba zai iya azumin wata biyu a jere ba watanni biyu a jere ba haka na kuma ba shi da abin da zai ce da maskinai sittin maskinai sittin kaga yanzu ga abin da za a ce da kowane maskini ga kuma maskinai sittin ba wai za ka tara abin da za a ce da maskinai sittin ne ka ba miskini ɗaya ko biyu ba kullum da ke ko miskinan sai sun kai sittin ɗaya biyu uku hudu biyar da 'yan kirga su ke sata ƙwalla sai mutum ya ce a'a ba shi da shi sun jalas sannan sai mutumin ya zauna wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana nan fautiyar fa'utiyan biyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama katon kwando irin katon kwandon nan ba kanumi ba fihi araq ne arab katon kwando fiye tamurin akwai dabino a ciki cike yake da dabino faƙal sai makin Allah ya ce ta saddak bi hada ɗauki wannan kaje ka ba da shi sadaka fara ciyarwa kake fara abin da ka ɗauki kaje ka ba da shi sadaka sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ku lura da kyau ku lura da kyau ku lura da kyau duk waɗannan abubuwan da ya faru ya zo yana kuka yana kaza yana kaza ana sallama bai ce ya ɗauke mashi ba bai ce jika na ɗauke maka ba kar ka sake idan ka gaya mai hukun dokoki na shari'a za ka iya kaza za ka iya yanta baiwa ya ce a ba shi da abin ma da yanta baiwa za ka iya azumin watanni biyu a jere ya ce a nau kenan za ka iya ce da miskinai sittin ya ce a'a sai rasulun isho sai mutumin ya zauna ana sauraron ikon allah tun sai gashi an kawo katon bangaji katon kwando cike da dabino sai rasulun ce dauki wannan ka je ka ba da hisaraka shi ne ka fara faƙal sai mutumin ya ce ala afƙara minna yanzu a ko gidan da ya kai mu talauci yanzu akwai gidan da ya kai mu babu fama bai na ha tufa babu inda yake a tsakiyar abin nan unguwannin nan nata guda biyu wani gari kenan madina tana da manyan unguwanni guda biyu a sharƙayya da algarbiya shi ne labatai ha abin nan unguwannin nan nata guda biyu da harra sharƙiyya da harra algarbiya to fa babu a nan tsakanin unguwannin nan guda biyu ahalu baitin wani gida da yake ahwaju ilaihi minna da mu da ya kai mu bukatar wannan dabinan wannan abincin da aka kawo babu wani gida a nan birnin madina da ya kai mu bukata fadhikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ke Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi dariya hatta badat an yabu har shi suka bayyana thumma qala sai sai ma ke Allah yace idhhab fa'at'imhu ahlak je ka ce da iyalanka shi je ka ka ciyar da iyalanka shi sai yanzu aka zo mataki na ƙarshe kenan je ka ce da iyalanka shi kaga shi zaka ga an abin da ake faɗa na hukunce hukunce a ce wanda yake da wanda yake da iko man istata ilayhi sabila rawahu sab'a mutum bako suka rawaito hadisi din wa lafzu li muslim wannan hadisi shine asali akan abin da ya shafi kafara ta azumi kafara ta azumi ga dukkan wanda ya karya azumin ta hanyar jima'i kafara ta azumi ga dukkan wanda ya karya azumin ta hanyar jima'i ina fata mun gane wannan da kyau shi karya azumi ta hanyar jima'i babu magana biyu magana guda ce cewar azumin ya karya kuma sai ya yi kafara sai malamai suka yi ilhakin wannan da kuma mutum ya karya ta hanyar cin abinci ko cin abin sha da rana da gangan ya ci abinci ko ya ci abin sha da rana da ganga saboda dama shi azumin shi azumin dama babban abubuwa biyu yake hana wa'ai biyan bukatar ciki da biyan bukatar farji dama an ce mai azumi huwa al-imsaku an shahawati al-batni wal farji yawman kamilan bi niyyati taqarrubi ila Allah kamar da bayani ya gabata a farkon darasi to wannan shine azumi saboda haka duk mutumin da ya karya azumi da gangan ta hanyar ya dauki abin sha ya sha ko ya dauki abin ci ya ci to hukuncinsa shine irin wannan hukuncin irin wannan hukuncin kuma shine ya yanta baiwa in ba shi da ita ya azumi watanni biyu a jere in ba zai iya ba yayi ya ce da miskinai sittin sannan ya rama wannan guda ɗaya wannan ita ce kafara fatan Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare so madauki kar madauki azumi abun wasu in mutum bai sani ba yayi tambaya wannan ita ce magana wanda bai sani ba yayi tambaya wata bara take tambaya a wurin wani tafsiri da aka yi take cewa kwanan su goma sha shida fa ita abin ya dame ta ya dame ta ya dame ta kwana goma sha shida kullum mai gidanta ya dawo daga sallar asubahi sai sun yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin birni mutum bai san addini ba ina wayewa take to yanzu a banan nan ne kuma wani ya shiga gidan wasu ya samu gidan kowa na cin abinci kowa na cin abinci yaro da babba ya ce me ya faru dole gaban ka ya faɗa ya ko me ya faru wai sun makara wai sun makara sana tashi ana kira asuba shikenan sai aka fasa kowa ya kama cin abinci yaro da babba saboda Allah ma sai ga kaman hankali zai dauki wannan abubuwa ban da shi da igani shi ma sai kasance a burgice wai kowa ya makara saboda haka tunda kowa ya makara kawai shi kenan ba azumi ranar sun san ɗauka azumin zuwa makaranta ce in gaji ka samu an rufe gate ka dawo Kai yana da hatsarin gaske dole ne mutane su tahi tsaye sosai su san hukunce-hukunce su tahi tsaye su san hukunce-hukunce ta hanyar mutane kenan dole ne kuma ƙungiyoyi na da'awa da malamai su tahi tsaye suna wa mutane bayanin hukunce-hukuncen azumi domin abin da zai baka mamaki shine yanzu ka saurari radio fm da suke fara tun daga karfe uku da rabi na asuba har lokacin da suke rufewa ka duba gaba ɗaya ka ɗauki islamic programs da ke ciki guda nawa ne na azumi kullum da magana ta da kyau guda nawa ne na azumi ka ɗauki nta ko nstv ko duk wasu tashoshi ka duba ga programs ɗin azumi guda nawa ne tafsiri ya ninninka kowanne program da ake wani tafsirin ma da shi mai tafsiri ɗin mai tafsiri ɗin ma dijin juna suke yi ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan ko programs da ake turawa a facebook a groups na na whatsapp za a ga wanda ke dauke da hukunce-hukuncen azumi guda nawa ne to alayyata hal dai akwai kuskure sosai da sosai dole ne kungiyoyi na da'awa su masu tahi tsaye idan ramadan ya zo a tahi tsaye sosai da sosai wurin abin da ya shafi bayani kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na azumi wannan dole ne bayani na abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi ta ɓangaren malamai kenan da ƙungiyoyi na dawa ta ɓangaren su kuma masu azumi dole su ne su san hukunce hukuncen azumi dole su ne su san hukunce hukuncen azumi وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من wa aisha ta an karɓi wani hadisi daga aisha umar mu'minin wa ummi salama da ummu salama Allah ta'ala ya ƙara musu yadda waɗannan mata biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yusuf junuban ya kasance yana wayuwan gari da da janaba yana wayewan gari da janaba in aka ce wayewan gari ana nufin alfajir fito alfijir ya keto yana da janaba sun mai tasilu sannan sai yi wanka bayan alfijir ya keto wai ya sumu kuma ya ci gaba da azamansa sai ya nuna mana kenan idan mutum ba shi da tsarki yana da janaba kafin alfijir ya keto kuna ji da kyau ko ko jinin al'ada ya ɗauke mata kafin alfijir ya keto kowannensu ya samu ya ɗaga wankan har zuwa bayan sahur ya yi sahur ɗin shi ya kammala ta yadda ko da wankan zai zo bayan hudu alfijir ne ba matsala yi wankan shi bayan hudu alfijir ya sallah wannan bai taɓa azuminsa ba dama zai taɓa azuminsa ne idan janaba ta samu ne ita karan kanta bayan hudu alfijir ko kuma jinin ya ɗauki mata bayan hudu alfijir to a nan ne abin zai taɓa azumi amma idan janaba ta samu kafin alfijir ya keto al'ada ta ɗauke kafin alfijir ya keto jinin biki ne ya ɗauke kafin alfijir ya keto ina fatan mana jin wannan da kyau to sannan sai bayan da alfijir ya keto aka yi wanka wannan babu komai a wannan babu komai a kai isa masu ce min jima na saduwa da iyali da yi waza da muslim fi hadisi ummi salama kuma imam muslim ya kara a hadisin umu salama wala ya qadi baya rama azuma wala ya qadi baya rama azuma duk waɗannan abubuwa ne da mai azumi zai yi tsammanin kamar suna da tasiri ga azumi alhalin ba su da tasiri ga azumi daga sanin hukunce hukunce shine kan gaba akan kowane irin alamari wani aisha رضي anha عنها abinda za mu magana a can a wannan hadisin shine abin da ya shafi mafarki idan mutum ya yi mafarki da rana yana azumi yi mafarki ya fitar da mani kuma ce ta mafarki ta fitar da mani wanka kawai mutum zai azumin shi na nan ba abin da ya shafi azuminsa dama idan zai shafi azumin mutum ne idan hakan ya kasance da rana kamar yadda bayani maka bayani na wannan mutumi da ya zo ruman Allah su sanar yake cewa ya halaka wannan da rana ne kuma ido buɗe amma idan ya zama na mafarki ne wannan babu shi babu hukuncin azumi a kai mana azumin mutum yana nan garau don mutumin da yake azumi a da yake bacci an ɗauke mashi hukunci wa fi alƙalamu an salas an ɗauke alƙalamin rubutu akan mutane uku daga ciki akwai mai bacci ko mutum ne yake bacci ya tashi yana magagi ya tafi wuka ka gudu wadaje da kyau ko kaga mutum ya tashi daga bacci ya tafi wuka to ka arce in ya cakawa mutum za a ce ai magagi yake yi ba wani hukunci a kansa Allah ya sauke وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي متفق عليه daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamata mata duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu mace ko namiji in mace ce ta mutu ko in namiji ne ya mutu wa alaihi siyamun kuma ana bin shi bashin azumi sama an waliyuhu to waliyinsa shi zai mushi azumin waliyinsa shi zai mushi azumin sai malamai suka ce mai hadisin yake karantarwa suka ce abu na farko yana karanta da duk wanda ake bin shi azumi ya samu sararin rama azumin sai kuma bai rama ba wannan shi da kyau ba zai maimaita mhm. Mhm. kamar ya samu sararin rama ba? ya samu ramar da zai rama bai rama ba kullura kamar ana bin ta ajiye azumi ne saboda al'ada al'ada ta ɗauke azumin ramadana ya ya wuce tana gobe za ta rama jibo za ta rama gobe za ta rama jibo za ta rama har ba ta rama ba ko kuma ya ajiye azumi ko ta ajiye azumi saboda rashin lafiya rashin lafiya ta zo ta gushi ta kama harkokinta wallahi ku kaga ta a rashin lafiya nan ta shi azumi kaza kaza za ta rama ba ta rama ba za ta rama ba ta rama har ta ajali yanzu shi ake magana to kenan wanda bai samu sararin rama ba fa eh abin da zai sa bai samu sararin ramawa ba hanyoyi nawa ne hanyoyi kamar haka ko dai ya zama na ya saya azamin na ramadana ramadana ma bai wuce ba sai ya rasu ai gaga sai ramadanan ya wuce sannan zai zo ya rama waɗanda ya sha don ko guda biyu ya sha ramadana bai wuce ba ai gaga ba zai rama su ba ko zai ci gaba da waɗanda ake yi ne ɗaya ko kuma ya sha azumin da ya sha ramadana ya wuce bai samu lafiya ba da zai rama su har ya tafi a wannan cutar wannan ba sai an rama mashi ba ba za a rama mashi ba gaba daya iya wanda isu Allah ya rubuta mai zai wannan jina da ke ko iya waɗanda i su Allah ta'ala ya rubuta mashi azumin da zai haka almughni ya ka aka ibnu qudama ya kawo bayanan dalla dalla a cikin almughni ya biyo shi da maganganun magabata sosai da sosai to kun ga wannan bai samu sararin ramawa ba wannan bai sami sararin rama azumin ba to shi sa muke maganar wanda ya samu sararin rama azumi yanzu mutumin da ya sha azumi ka abu ma ramadanin ya ƙari sai ya rasu kaga bai samu sararin rama ba ko wanda ya sha azumi bayan ramadana ya wuce bai samu lafiyar da zai rama ba sai zama a wani rashin lafiyar ya rasu kaga bai samu sararin ramawa ba to yanzu ana magana ne wanda ya samu sararin ramawa sai bai rama ba menene hukuncinsa sai malamai suke maganganu guda biyu wasu ka ce hukuncinsa shine hukuncin a rama mashi asima saboda wannan hadisin da muke karanta wasu ka ce hukuncinsa shine a ciyar mai makwafin waɗannan kwanakin saboda wani hadisi na daban a ciyan mashi da abinci makwafin wannan kwanakin maganganu no kenan biyu saboda azumi ibada ce da wani bai ma wani ba kama hajji ba ne kawo dalili akan wani sai kuma aka zo aka yi maganin menene fassarar samu an waliyu waye waliyinsa din in za a rama mashi azumin wanda za su rama mai azumin waye waliyin nasa aka ce duk wani wanda yake na kusa da shi mai cin gadinsa wasu ka ce mai cin gado amma al'asaba al menene al'asaba hmm? dangin uba dangin uba mana wani suke da suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko kuma suka hada uba ɗaya su ne al'asaba amma wani suka hada uwa ɗaya baya cin asubci ba shi da asibci wa hukwara na an nashara fi ta'asibi fi kulli qawlin mujaz musibi inji mai rahabiya ina fata mun gane wannan da kyau wasu kuma ce a'a duk ayi azumi bashi ne shi kuma bashi duk wanda ibiya mashi ya biyu na Allah a nafsu ya ce wa haqqul awadinallahi haqqu an yuqda wa dinullahi an bashin Allah shi ya fi cancantar biya. to duk wani wanda yake bin ba duk wani wanda ake bi bashi sai wani can na nesa makwacin shi a kasuwa ko abokin shi a aji sai ya ɗauka ya biya ai ya biyu yanzu ga gani to duk wanda aka ya biya ya yi wali hudun na sa wanda yake kuma majibancin sa shi ne wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم

akwai wani bayani zai nuna ya yi kuskure a wuri kaza ko babu in babu wasu babu wani bayani da ya tabbatar da nashi kuskuren a wurin tuki ko wurin kaza ko wurin kaza ko wurin kaza to ba shi da kafara in kuma akwai to yana ciki dan ba duk hatsari ne za a ce kuma kawai kai tsaye shi mai mota shi ke da shi ne ba shi da gaskiya ba a koda yaushe nasu Allah salamata lafiya Eh, eh, eh, ta kowa ce ai no magana kenan su kuma iyali fa kulura da kyau ko sai aka ce idan an mata karfa karfa ne ba ta da laifi idan an fi karfinta ne ba ta ma'ana ba ta laifi ba ta kafara za ta rama wani guda ɗayan ko kuwa to haka akwai yiwuwar ya fi ƙarfinta ne shi yasa ake magana a kansa ya ce waye miskini miskini shine wanda ba shi da shi miskini shine wanda ba shi da shi wataƙila in ya ci na yau yanzu dai Allah ta'ala sa gari ya waye to kuma yanzu a tafi neman na yau inda a ce yau za a tashi da ruwa tun safe har yamma to shi kuma ya yi off kenan ya ɗauke wuta ina ba don eh, hannu baka hannu kwarai ake cewa ko shi ne amma wanda yake da yana da na yana da na gobe yana da na jibi to shi ma dai miskini ne amma ba kamar wanda bai da na yau ba to haka ne haka ake ta ake ta su allah ta'ala ya tsari mu gaba ɗaya wadata mu wadata mai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik